a wannan majalisin muke karatu littafin ahalari wannan shine karatu na shidda bayan mun daɗe mun yi wajen sati uku ko abin da ya yi kama da hakan ba mu yi karatu ba kamar da muke faɗi wannan karatu mun ƙirƙire shi ne domin kafa ta facebook da kuma wani abu da ya kama da shi na social media amma ba ya hana wata rankila ya shiga cikin talabijin ko gidan rediyo ko wani abu da ya kama da haka Uh, kuma mun kirkire shi ne muna yi ranakun litinin da talata uh, radda uzuri ya samu sai a daddaka na baya duk cikin karatun da muke na a faru daga tushe ba wanda yake buƙatar kulawa kamar ahalari misali ba a cewa abu yana da wahala amma dai shi ya fi buƙatar ƙarin attention da ƙarin kulawa da ƙarin bada hankali don haka radda karatun ya samu satin da karatun bai samu ba sai a koma na baya a koma saurarawa domin a daddaka mu dai fatan mu shine kasance an fahimta kuma an bauta ma Allah akan basira an ka bauta ma Allah akan hujja sannan ƙoƙarin da muke iya yi wanda radda muke da dama mu yi radda bamu da dama kuma muna fatar sai a yi uzuri a karatu na biyar mun tsaya wanka mun faɗi farillan wanka da sunnonin wanka da mustahabban wanka nan muka tsaya yau za mu tashi fasali wanda zai muna magana game da wanda ke da janaba abubuwan da baya halatta ya yi mala ce faslun fasali la yahillu lil junubi dukhulul masjidi baya halatta ga mai janaba ya shiga masallaci mai janaba baya shiga masallaci wannan muna yi ne akan fiqihun malikiya kuma in kana da aƙida ta ahlus sunna ka a babin Allah da sunayen shi da siffofin shi da manzanni da tashin kiyama da mala'iku aƙida ce ta ahlus sunna wanda ke ita ce aƙidar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce aƙidar sahabbai ita ce aƙida imamu malik imamu Shafi, imamu ahmad bin Hambal, ita ce aƙida ta ta inganta daga abu hanifa ita ce aƙida ta manyan malamai to kowace mazhaba kake tafi fiqihu ba ya cutar da kai kowace mazhaba kake tafi fiqihu ba ya cutar da kai in dai aqida ka aqida ahlus sunna ce daɗa aƙidan fiƙihu da kai amfani da shi na mazhaban malikiya ne ko mazhaban hanafiya ne ko mazhaban shafi'iya ne ko mazhaban hanabila ne ko mazhaban zahiriya ne ko mazhaban ahlul hadisi ne ko ma takalidin wasu malamai kai wanda sun shahara da ilmin fiƙihu kamar kawai kai da suka zo daga baya kamar kai takalidin imamun nawawi kai gaba ɗaya a fahimta ce ta fiƙihu ko takalidin ibnu taymiya kai gaba ɗaya ko takalidin ibnu qayyim kai gaba ɗaya ko takalidin ibn hajar kai gaba ɗaya ko takalidin shaukani kai gaba ɗaya ko mutanen da suka zo daga baya bayan nan fahimtar ka tafi ka tafi akan fahimtar Bimbaz ne akan fatoyin Bimbaz ka gina addinin ka ko akan fatoyin shek nasuddin albani ko akan fatoyin muhammad bin salil uthaymin ko akan fatoyin wani jigu wani kusan malami la ya indai aqidar ka aƙida ce ta ahlus sunna kana itikadin abin da ya tabbata cikin qur'ani game da Allah da hadisai ingantattu game da Allah game da rububiyya game da uluhiyya game da asma'u wa sifat kana kudutawa game da manzanni game da ranar lahira game da a wannan fikihu fikihu na fahimta na ibada akwai saɓanin malamai akwai fahimta wadda wanda ke tafiya a kan mazhaba imam malik suka yi fahimta wadda ke tafiya a kan mazhaba imam shafi suka yi wata ka samu dukkanin su wasu sun zo daga baya ma sun fita daga wannan fahimta akwai fahimtar mazhabar zahiriya akwai mazabar ahlul hadith mazhabobi sun kai 85 wanda aka sani aka ruwaitowa in aqida ka aqida ahlus sunnati wal jama'a wajen fiqhu wa'annan abubuwan duk ijtihadi ne zai yi wata gaskiya yadda malakiya ta faɗi ta daidai ne zai yi ma abin da kake fahimta shine gaskiyan ba shine gaskiyan ba zai yi kai kana da wani naka ijtihadi da ka buga akan wani hadisi da su kuma wani ya buga nashi ijtihadi akan wani hadisi ba dole ba ne daidai ta kasance gare ka ko ta kasance gare shi duk da cewa kauli rajihi shi ma fahimta ne sentiment ya ce malamai sun yi saɓani malikiya sun tafi akan kaza shafi'iya sun tafi akan kaza amma kauli mafi inganci duk wanda ya ce kauli mafi inganci inda kake in ka ce ƙauli mafi inganci shine ƙaulin malikiya ai dama ai shine mafi inganci inda malikiya kafin kai ba kai ka gano mafi inganci ne ba yanzu amma inda shafi'iya su san ba su yadda da cewa shine ƙauli mafi inganci ba in ka ce ƙauli mafi inganci shine ƙaulin shafi'iya e dama shine tun kafin ka faɗi su shafi'iyan su inda suke shine ƙauli mafi inganci don suka gina shi malikiya san ba su yadda da cewa wannan shine ƙauli mafi inganci wato matsala ce ta ijtihadi duk abin da shafi fiqhu matsala ce ta ijtihadi insha Allah in ka tana akan aqida ahlus sunna akan abin da duk suka yi ijma'i wa'annan wajen aqida wajen sunayen Allah da siffofin Allah duk sun ijma'i Allah ɗaya ne shi kaɗai cincinta a bauta ma duk sun ijma'i tabbatar ma Allah sunayen shi da tabbatar ma Allah siffofin shi duk sun ijma'i akan Qur'ani magana Allah ce ba halitta Allah ba ce duk sun yi ijma'i akan Allah yana ji yana gani yana magana Allah yana duk siffofin da ya tabbatar ma kai ne cikin Qur'ani da sunayen da ya tabbatar ma kai ne da wanda annabi ya tabbatar mai hadisai ingantattu duk sun yi ijma'i akan ranar lahira akwai ta duk sun yi ijma'i akan azabar kabari akwai ta duk sun yi ijma'i akan cewa akwai wuta akwai aljanna duk sun yi ijma'i don ka samu bambanci akan matsalar fiqh ba matsala bane wasu su kamar malikiya suna ganin cewa da duk mazhabobin guda hudu mai janaba baya shiga masallaci wani yana ganin a ah, babu dalili mai jaba yana iya shiga masallaci wannan ɗan karamin matsala ce wannan ana ce mai fiqhul asgar fiqhu ne mai arami wanda yake zai yiwu su ne da gaskiya wanda zai zo ya ce ha ah, kaza kaza imamu shaukani ya ce kaza ya faɗi dalili kaza zai yi imamu shaukani shine daidai kuma zai yi ba dole bane don imamu shaukani ya dogara ga hadisi kaza zan shine daidai zai yi hadisin da suka dogara gare shi shi yafi karfi zai yi istin baɗin su shi ya fi na imamu shaukani wannan matsaloli na ijtihadi don haka lokacin da muke karatu a faru daga tushe muka ce a faru daga tushe ne mu za mu yi shi yadda yake a cikin wannan littafan idan ka ji ina fatawa gaba an tambaye ina fatawa da wani hadisi da ya saba mai ahlari wannan karamin matsala ce abu ne wanda yake eh, hadisi na gani wanda ya inganta ko wani kauli na gani da wata mazhaba wanda ya fi burgewa kai baka kai can ba ni ma a lokacin da ni faro a halarin shi kadai ni sani da abin da a ciki don haka in mun gama a halari ya kasance kai nan ka tsaya kuma zaka bauta ma Allah da abin da a cikin halari daidai kake in ka ce ba zaka bauta ma Allah da abin da a cikin halari ba zaka kara gaba ka kara nema daidai kake yafi babu aula don haka duk abin da muka faɗi cikin ahalarin nan ka ji wani malami yana fatawa da hadisi ingantacce wanda ya saba mai to ka bi wancan fatawar da malamin ke yi da hadisi ingantacce in baka ji wani malami na fatawa da hadisi ingantacce ba ka riƙe wannan ya fi ka yi fatawa akan jahilci wannan shi daidai ne wancan hadisin ma da ka ji ana fatawa da shi daidai ne wancan hadisi an fatawa da shi ne akan wata mazhaba wannan kuma dama ba hujjoji ake kama shi ma na nashi hadisai wannan fahimtar don haka abin da nake gaya maka duk abin da ya zo cikin ahalari haka za mu karanta shi kuma insha Allahu daidai ne in ka ji wani malami yana fatawa da hadisi ingantacce ta saba ma abin da a cikin halari to ka aje wannan abin da muka faɗi ka riƙa wannan fatawar ta hadisi ingantacce in baka ji ba ka yi amfani da wannan wannan daidai ne wannan shi yana da hadisai yana da hadisai ingantattu abu ne wanda yana ɗauka ai saɓani daga shi mai ya ce wala ya lil junubi dukhulul masjidi baya halatta ga mai janaba ya shiga masallaci sannan in malamai suka yi saɓani irin wannan wasu suka ce baya halatta a yi kaza wasu suka ce yana halatta a yi ya fi ka kiyaye imanin kada ka yi yanzu shi mai ahalari a mazaban malikiya ba mai janaba bai shiga masallaci amma akwai masu ganin babu dalili amma babu mai ganin cewa wanda bai shiga masallaci ba yana da janaba zai samu zunubi yanzu in ka shiga masallaci kana da janaba ka yi sadu da matarka ka yi mafalki mani ya fito ma sai ka tashi ka shiga masallaci mai ahalari yana ganin zaka samu zunubi malaman malikiya suna ganin zaka samu zunubi akwai malaman da ke ganin a ah, babu matsala kana iya shiga baka samun zunubi to amma in ka ki shiga babu malamin da ke ganin laihinka kaga wani ya ce mu ahwad da an ce maka babu kyawu a wata maza ba. in ka shiga yanzu kana sabani yanzu in ka shiga masallaci kana janaba duk duniya duk dalilin da aka ba mai karkare akwai sabani a kanka wasu malamai suna ganin ka samu zunubi wasu malamai suna ganin baka samu zunubi ba to amma in ka ki shiga duk duniya babu malamin da ka ganin kayi laifi a ce mai janaba ga ya ki shiga masallaci sai a ce ai haramun ne mai janaba dole in kana da janaba ka tashi ka shiga masallaci kafin ka yi wankan janaba babu mai cewa haka nan saboda haka wannan abin daidai ne sai dai a samu wani kila ya zo da hujja ta duk abin da zai kafa yana ganin yana da wani wani wani dalili da ya fi wannan zama daidai kawai ba gani yake wannan kuskure ba ne. a'a shi na ganin yana da wani dalili da ya fi wannan zama daidai to in ka gamsu da dalilin matsalolin fiqh ba matsala kana iya biya amma dai kafin sannan ga abinda mai ahlar ya ce kuma shi daidai ne kuma ya da dalilai da hujjoji la yahillu lil junubi dukhulul masjidi baya halatta ga mai janaba ya shiga masallaci wala qira'atul qur'ani baya halatta ga mai janaba ya karanta alqur'ani illal ayata sai aya ɗaya wa nahwiha ko abin da ya kama da aya ɗaya litta'awwizi domin neman tsari zaka ce yana buƙatar karanta ayatul kursi ya zo kwanta yana da janaba yana buƙatar karanta ayatul kursi don neman tsari yana halatta ya karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ko kuma wani abu da ya kama da aya kamar sura karama kenan kamar yana bukatar karanta kila qul huwallahu ahad qul a'udhu bil falaq ko addu'a wata inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani abubuwan masu tsarki ne karanta addu'a kana da tsarki kana da alwala yafi yafi abinda mutane da yawa ke sake kenan kai ba karanta alwala ko hadisi za ka karanta mi imamu suyudi ke jira cikin alfiya walil hadisi gusulu wata tsayibu in za a karanta hadisi sai an yi wanka an sa turare su magabata zai yi imamu shaukani ko wani ko shawul islam ibn taimiyya ko ibn hazam az-zahiri su ce ba dole bane karanta qur'ani ba dole bane sai an karanta Qur'ani sai ana da tsarki ake karanta Qur'ani amma su ba su karanta sai suna da tsarki sai sun san yafi yanzu Allah kalla ka karanta Qur'ani wani zai ce maka ha shi da hujja karanta Qur'ani annabi babu abin da ke kange shi daga ambaton Allah eh, ko yana janaba yana ambaton Allah don haka ana karanta Qur'ani ko akwai janaba in wanda ya ce ka sai ka tabbaci da Allah wani yafi da karanta Qur'ani da tsarki da karanta Qur'ani da janaba wani yafi duk kowa ya fi yadda ce karanta Qur'ani da tsarki yafi Za ka biya wa'annan abubuwan daidai ne sannan ka samu wani dalili da yake sabana ka ba roshewa ake ba wa'annan abubuwan su tafi akan ladabi da tarbiyya don haka sai ka ce eh akwai kaulin da ke nuna yana halatta ga dalilin kaulin da yake halatta wannan wannan makbul wannan kowa yana karɓar shi kuma yana fahimta jumudi cewa sai maza mazhabar wani ko fahimta, wani ba dole ne. to amma kuma abubuwa ya kamata a sa ladabi a sa fahimta don haka yanzu mai ahlar ya ce mana baya halatta mai janaba ya shiga masallaci baya halatta mai janaba ya karatun qur'ani inda duk mallaman duniya in ka yi shiga masallaci kana da tsarki in ka yi karatun qur'ani kana da tsarki kafi lada kafi lada kafi zama daidai kafi fita sabani babu sabanin kowa in kuma ka yi da su to akwai sabani ko da kana ganin kauli kaza shi yafi inganci wannan kuma ijtihadi ne naka ya kai ga ganin kauli kaza shi yafi inganci tayyib mala yace wala yajuzu liman la yaqdiru ala al-ma'il baridi Ah, baya halatta ga wanda baya iya amfani da ruwan sanyi an ya tiya zaujatahu ya sadu da iyali ne hatta yu'iddal alata har sai yayi tanadin ruwan zafi don haka wanda yake da mata ta yake son yi jima'i ya san in jima'i sai yayi wanka kuma shi ruwan sanyi gare bai ya samu jiki ne ruwan sanyi to wannan jima'in haramun ne sai ya tanadin ruwan zafi sai ya ce to bai in kunna ruwan zafi yanzu akwai ruwan zafi ko kuma na san zan iya kunna ruwan zafi bayan an gama na san zan iya kunna ruwan zafi akwai inda ba a ɗauki wuta don haka ya sa hita akwai inda ya san ya san kawai a hitar toilet ne tana da ruwan zafi ko kuma ko ma ba haka ba zai iya kunna gas zai iya kunna risho zai iya kunna murhu ya aza ruwa akwai ashana akwai kananzir akwai itacen da za a kunna akwai akwai akwai akwai risho akwai gas kuka akwai su a hita to babu matsala wannan kar yana iya yi amma dai ya san babu ruwan zafi ya san zai tashi sallah asuba ba zai samu sallah asuba ba kenan cikin jam'i bai samu cikin lokaci ba da gangan yayi to ba ya halatta sai malam ya ce illa an yahtalima sai in mafalki yayi fala shay alaihi babu komai ga shi da me saboda mafalki ba kai ka mallaka tai ba ka'idan musulunci rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi Allah baya aza mana abin da bamu da iko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha don haka mafalki ba kai ka sa ka yi mafalki ba baka iya mallakan mafalki baka iya mallaka ga abin da za ka yi mafalki amma kaga zo ma iyalanka kai kana iya hana kanka amma mafalki baka iya hana kanka don haka baka iya halatta ka zo ma iyalanka muddin baka da ruwan zahi ba in ka san baka yi amfani da ruwan sanyi amma in mafalki kai kawai ko da kawai gari sallah asuba mafalki kai ba laifinka bane baka da ruwan zafi baka san zaka mafalki ba sai malam mai ahlar ya ce babu komai gare ka to mun gama abin da ya shafi wanka a wannan babin mun faɗi da ake wanka mun faɗi farillai ne mun faɗi sunnoni mun faɗi mustahabbai ne yanzu ga abubuwan da baya halatta ga wanda baya wanda bai yi wankan janaba ba yayi mai janaba shiga masallaci karatun qur'ani sai aya ɗaya don neman tsari ko abin da ya kama da ita sannan baya halatta gare shi ya ya shiga baya halatta a gare shi mutum ya zo mata ta muddin bai tanadin ruwan zafi ba sai in mafalki ya babu komi gare shi can baya akwai wasu abubuwa da ya faɗi wanda bai faɗe su nan ba saboda yana magana alwala ne wanda bai da alwala yana iya waɗannan abubuwan da aka faɗi misali ya ce baya halatta mutum ya tafi ƙur'ani wanda aka ce baya halatta tafi ƙur'ani bai da alwala mai janaba min babi aula akwai wani abu da malamai ke ce babi aula for surety ake ce mai for surety argument ake ce mai shine cewa ya an ce maka an ce duk wanda baya da naira dubu kada ya shigo nan to wanda bai da naira ɗari sai a ce min babu aula an hana mai ɗari tara shigowa bale mai naira wanda bai naira tis'in so shi ake ce ma babul aula ake ce mai wannan abu ne wanda na philosophy ne babu aula priority argument cewa an hana wani kaza ya an ce babu shugaban kasar da ya isa ya shiga wannan wurin to in gwamna ya zo sai ce kai gwamna ana magana shugaban kasa ba ya shigo a ina kai an ce babu local government chairman inda za a bari ya shigo sai kansila ya zo a cikin kuma kansila ku asuwa shine shine kai babu aula kai ya fi a hana kamar akan wancan don haka sai mai ahalar can wajen alwala sai ce baya halatta a tabi allon qur'ani baya halatta a tabi qur'ani sai da alwallah nan wajen mai janaba bai kawo ma ba a ah, to wanda bai da alwallah ɗai bai da janaba aka hana shi taɓa bale kai ya kamata kai amfani ka gane kai ma mai janaba tunda duk mai janaba bai da alwallah na kai ma baka taɓa qur'ani baka taɓa allon qur'ani baka ɗawafi da sauransu sai ce faslun fit tayammum fasali da zai muna bayani game da taimama yanzu taimama sai ka saurara ka jiya ya ake taimama simala ya ce uh, wa yatayammamul musafiru fi gairi ma'asiya mai matafiyi da ba tafiyar sabon Allah ba yana yin Yana yin taimama taimama ko kasar haka ne taimama shine in baka samu ruwa ba an yi maka rangome yi taimama tsarki na ƙasa to amma ba yi matafiyi saboda a da tafiya babu ruwa yana da wahala ɗauke ruwa yanzu kana tafiya cikin mota za a tsaya akwai bohol ga hanya akwai rijiya ga hanya akwai randa a hanya duk da babu wa'in yana cikin ni'imomin Allah yanzu mutane suna cikin yalwa da ni'ima kullum butulce ma Allah su kai kullum ta su kai wahala yanzu ta ya ta kama ka cikin Abuja baka taba ganin mai tafiya Abuja ƙasa ba a da ku daga wuce Abuja ma daga Sham zuwa Misira a ƙasa ake tafiya daga ina zuwa ƙasa amma yanzu Allah kalla zaka samu irin trailer nan budadda ka shiga kuma in ka shiga ana tsayawa wani waje ku ci abinci ku sha ruwa gwagwadon ruwan da kaka iya sha a buɗe honhu ka sha ruwa honhu annabi sanin da ya yi aure da aka zo za a yi walima ruwan sama aka sha da su kwanta ƙasa ruwan honhu ai manyan ruwa ne ai manyan ruwa ne to wani ma zai sha fiye wata ma ba ruwan honhu ba ruwan sachet wani ma ruwan kwalba yake sha wata an ci gaba akwai yalwa akwai ni'ima kullum haka ne ka faɗi ni ban taɓa yadda a ce ana cikin wahala ba duk mai sauraron karatun nan wallahi mawadaci ne duk wanda ya kasance yana da hawaya da yake saurare sahabbai waya a tambayi annabi yana halitta a yi sallah da tufafi ɗaya abin da ke tufafi ɗaya kamar wando faɗai ba da riga sai annabi ce wake da tufafi biyu cikin ku ai ba dukkanin kuke da tufafi guda biyu ba yau ka gada min wanne ne bai da tufafi guda biyu kowa na da riga da wando tashe ka fi sahabbai zama wadace da kawai abin da saka ce ganin ko da shi kana cikin wahala domin kana son duniya ne duniya kake so da yawa ka manta da lahira su kuma lahira suke tunani don haka cikin su annabi kiran cikin kwa da tufafi biyu an ce ba a sallah tufafi daya an ce ba a sallah da wando tuwa da riga da wando an ce ba a sallah da riga ɗaya sai da wando to cikin ku ba mu riga da masu riga da wando kidayayyu ne wasu kuma fi yawa zane ɗaya gare su zane guda suke suke lagawa su saka to amma saboda akwai yalwa wani ruwan famfo yake sha su sahabbai ba su samu irin shan ruwan famfo ba rijiya ɗaya ne bi'ir za a jefa kazanta ciki a jefa kyallen haila ciki kuma ita ke ɗiba ita ka sha aka dafa abinci da sauransu amma yau wani na shan ruwan rijiya wanda yake wankakke ruwan rijiya lafiya lau rijiya da yake shan ruwa ba a jefa kayan haila ciki tsaftatatta ce ka ji ɗan gata amma shi ke kuka ka samu ruwan rijiya wani ma ya wuce rijiya ruwan bohol wani ma ruwan famfo yake sha kai wani ruwan sace yake sha wani ruwan gura yake sha duk Allah zai tambaye mu manya manyan ni'imomi ne wayanda su na gaba ba su samu ba sahabban manzon Allah ba su samu ba annabi sallallahu bai samu ba kuma sun fi mu daraja sun fi mu dokaka don haka sai malam ya ce matafi yana yin yana yin taimama saboda me yace matafi saboda da in zaka tafiya daga nan zuwa Kano daga nan sai ka dauki ruwanka yanzu kai ɗan gata kake kana samun famfo a hanya kana samun rijiya a hanya kana samun bohol a hanya kana samun sachet water ana biyo ka har cikin mota motan kasuwa kake in motan kake ana cewa a sai pure water ana mai sanyi ma zaka samu ana sayin ruwan gora da kai yanzu baka bukatar wannan amma shi matafiyi yana bukatar a can da sai ya ɗauki ruwa to saboda ɗaukar ruwa ruwa nauyi ke da su ko a je ka ɗauki galan ɗaya zaka je Kano an baka wahala in daga sokoto zaka je kano ka ɗauki galan ɗaya kafin ka kai guso ka shanye shi <laughs> kana buƙatar sai in 50 liters zaka ɗauka 50 liters za zaka ɗauka kaga akwai wahala da yawa don haka ala kulli halin muna cikin ni'ima mai yawa tun sadda Allah ya yi duniya ba a taɓa zama cikin ni'ima ba kamar wannan lokacin akwai kuɗi hannun mutane akwai jin daɗi akwai yalwa kaga wani mutum yana da tufafi kala biyu set biyu wani yana da set uku wani yana da waya salula yana waya amma ce wallahi cikin wahala ake makaryacin banza wallahi ƙarya kake wallahi ana cikin ni'ima kuma sai Allah ya tambaye mu wallahi tallahi sai Allah ya tambaye mu waya kana buga mu wani yana Kano kana buga mu wani yana Maiduguri amma wai cikin wahala ake saboda kame saboda ka zo zaman duniya ne tufafi kala uku fake ga wani yana da shadda bulu yana da fara yana da green dushi kadai ya aje wani ma yana da kala biyar wani da kala goma amma yana cewa wai ana cikin wahala takalmi wannan nasawa cikin sahabbai ba kowa ke da takalmi ba kasu suke tafiya babu takalmi wasu amma wannan takalmi kala biyu yana da slippers kuma yana da wani wani kala ɗaya ya kai naira ɗari takwas ya kai naira dubu amma kuka yake yi in ka tambaye ibada ta kiyamul laili nawa ya kai saboda shi ba lahira yake tanadi ba duniya dai ta yi wahala yana ganin ba a samu da yawa ba to mai tafiya tafiyar da ba ta sabon Allah ba yana yin taimama tafiyar sabon Allah fa baya yi ko kasar ma in za mu zo kasar shi ma haka ne misali yanzu tafiyar da ba ta sabon Allah ba tafiyar neman ilimi tafiyar bauta ma Allah mutum ne tahi zuwa makka haikin hajji kaga zai ƙasar saboda me saboda tafiyar bauta ma Allah ne mutum ne tahi zuwa makaranta ya je makarantar addini daga sokoto zuwa kano zuwa maiduguri zai yi kasar yana hanyar zuwa zai je wajen wa'azi zai yi kasar kai mutum ne zai je wajen neman abinci kasuwanci fatauci daga sokoto zai je kano ya ɗauku kaya zai je bauta ma allah ne kaga sai aka yi mai sauki dama kasar da taimama duk a hudu musulunci sauki gare gare a biyu a zai je noma ne shi ma aikin bauta allah ne abinci je nema kai zai je makarantar boko ne shi ma abinci ya je nema to amma mai sabon allah fa a eh, kasar mutum ya je wajen kidnapping ko da ya je a shi tafiya da ya ta kidnapping ta fi ta kai tafiyar kasar ce kasar ce a musulunci sauki gare musulunci ta saka ya kaji a ka je wajen kidnapping ba za ka yi kasar ba ba za ka yi teba ba in ka samu ruwa ba wato ana so a dayyaka maka ne a wahal da kai da sabon Allah ka tafi wajen sata ka je wata kuka yi appointment da ita za ka je inda take kaga wajen wajen harkar banza sai a ce a musulunci to sun kai ka ji kai kasar musulunci akwai masu wannan ra'ayin amma dai mazhabobi guda hudu duka suna akan cewa sai tafiya ta bauta Allah sai tafiya ta wadda ba ta sabon Allah ba ko ta duniya ce zaka je sada zumunta zaka je ganin abokinka zaka je maganin gari kawai yana halatta kul siru fil ardi yana halatta kai kasar yana halatta kai taimama amma sabon Allah zaka je kidnapping ba cewa ai musulunci ya ga tausan ka kidnapper kai ma ka zo kai kasar kai ma ka zo kai taimama ba ai zaka je sata ka ce ka yanka aljihu daga Kano zan je Lagos an fi samun kayan sata ko zaka je ɗauko kayan maye enugu zaka je ɗauko kayan abiya zaka je ɗauko kayan maye kayan shaye-shaye sai a ce a musulunci to san kai ka gani kai ƙasar ku kai taimama a'a mai ahalar yace wa ya taimamul musafiru fi gairi ma'asiyatin matafi yana taimama inda ba tafiyar sabon Allah ba ne wal maridu haka mara lafiya yana yi li farizatin ga sallar farilla au nafilatin ko sallar nafila wa ya tayammamul hadiru sahih mazauni gida sabanin mai tafiya as mai lafiya sabanin mara lafiya shi ma yana yin taimama lil fara'id ga sallolin farilla idza khafa khuruj waqtiha idan ya ji tsoron fitar lokaci wannan yana cikin tambayoyin da ake ta yawan mutum ne ya waye gari da asuba bai samu ruwan da zai alwala ba ga masallaci ana sallah har za a yi ruku'i zai taimama a'a ba hitar lokaci bane kubcewar jam'i kubcewar jam'i bai halatta yin taimama ko da kawai gari ka diba ruwa babu ruwa kana ta neman ruwa ga masallaci za a gama sallah eh sai dai a gama ba za ka yi taimama ba ka ɗauki bokiti ka ɗauki jarka ka je nema a rijiya ka je nema a bohol ka jira a buɗe gidan wane a samu ruwa ka yi amma in lokacin sallah zai fita za ka yi kana nan kana ta neman ruwa sai ga rana za ta fito sai ka yi sauyi ka yi taimama in kana zamne gida lafiyar kalau mara lafiya shi yana yi saboda mara lafiya bai iya samu jiki ne ruwa wani yana jin sanyi wani rashin lafiya ce an ce kai ya samu jiki ne ruwa to amma yanzu muna magana wanda ke lafiya kalau yake mazauni gida ne ba tafiya yake ba to duk yadda ya ga za a jam'i zai kuce mai sallar la'asar ce yake so ya samu an nemi ruwa ba an ci malima ya ce Allahu akbar sami Allahu limana sai dai ka bai su gama jami'in nan sai dai kai kai kadai amma ba za ka yi taimama ba amma kaga rana za ta faɗi sai ka yi taimama sai ka yi la'asa saboda tun yanzu nake mai ruwa har rana za ta faɗi lokacin sallah zai fita lafiya ta lau ina iya taɓa ruwa kuma zaman gida nake amma ban samu ruwan ba zaka bai in sauki in yi taimama sai in yi sallah wa yace wala ya taimamul Hadiru sahihi mazauni gida mai lafiya baya taimama li nafilatin don sallar nafila kana zaman ka gida lafiya lokaci ka ce kai bai nafila ban samu rabon yau la kana lafiya kalau kana mazuni gida tafi bayan gida ka ɗiban ruwa tafi gidan wani inda ke ɗiban ruwa wala jumu'atin haka baya yi ga sallar jumu'a inda malikiya Yana da manka lafiya lau sallar juma'a sallar juma'a ka san lokacin ta zai yi ka san kamata ya kai tanadda wala janazatin haka baya yi ga sallar jana'iza illa idza ta'ayyanat alaihi janazatu sai in janaza ta ayyanu gare shi me janaza ta ayyanu gare shi an zo za a sallar jana'iza mamacin ya rubuta wasiya wani yayi min sallah an ka nemi ruwa baka san buga jama'a sun taru ana janatar da sallar jana'iza yanzu ta waje gare ka ta ayyana gare ka wasiya yace kai zaka yin sallah baka sai kai taimama kai a'a baka da kai dai kasan yadda da ake sallar jana'iza mutane ga sun taru babu wanda ya shiga ya yi limanci na sallar jana'iza irin wannan sai mutane ba mai iya shiga ba mai iya shiga akwai wanda ku sallar azhar ba ya iya limanci akwai su da yawa akwai su da yawa na bi wani sallah sai a hankali dan koyo wani ce yace yace au give it a try yace a turai ne yake cewa a ah, sallah azhar limanci limanci da muka ce ba da sallah na gani da dogon gemu sai ni ce shiga ya ba da sallah da ya shiga ba da sallah yana a ah, ah, yana kamar yace yace zai gwada zai gwada ya gani bai taba ba da sallah ba sai ran nan akwai wanda bai taba sallar jana'iza ba don rayuwa ta bai taba sallar jana'iza ba sai yadda ake yi ba ana iya samun unguwa ɗaya gaba ɗaya babu wanda ya sallar jana'iza mu hausawa mun tashi cikin addini yan gata muke ko lara ba su fi mu tashi cikin addini ba amma musulmai ba hausawa ba ɗaya ne akwai wasu kabila ba sun komai na addini ba suna nan suna dan wasu a afirka suke wasu a turai suke wasu a ishe suke wasu basu um, mutane suka yi sa addini bancin larabawa an kaɗi ba sai hausawa musam hausawa sai mutanen asia irin su wajajen pakistan afghanistan india bangladesh wai ne da kaga afirka haka suke da wajen addini don su addinai masu ma suna faɗa addinai addini yana sa a kashe wani inda suke kasa wanda ba ci gaba ba ana faɗa addinai da wannan addini da wannan addini sai a yi faɗa a ce addini ya ce a kashe addini ya ce a buge so so so so irin waɗannan sun yi sa amma akwai waɗanda ba sun wannan sun tashi inda adda addini sun san addini da yawa suna da sutura ta addini mai addini ma akwai wani tufafi da yake sa na daban kamar irin nan wajenmu mai addini ya sa hula da malfa da sanda da da sauransu duk dai wajen ƙara kima da rumka akwai mutanen da su ba su samu sa'a irin haka ba don haka jana'iza tana iya ayyanuwa kai ɗaya ka sani da ake sallar jana'iza kun labari da wani malamin mu ya bamu a madina tu shekara ta 1999 ya ce muna ko wata mata a wani gari ko ya faɗi sunan garin naman ci ko bai faɗi bace daga america daga us zuwa garin tafiyar jirgi na awa takwas ne wani ke ba da labari ya tafi daga us ya shiga jirgi awa takwas zuwa wani gari sai wata mata ta gane ta ce mai daga ina kake ya ce daga makka ta ce makka ta ce garin bin ba su ce eh ya ce bin bas duk wata yana aiko mai albashi ne yi mamaki ya daga saudi arabia zuwa can tafiya awa ashirin yayi daga saudi arabia zuwa us tafiya awa goma sha biyu daga us zuwa garin tafiya awa takwas yace amma ta ce bin bas yana aiko mata kuɗi kuma ya san bin bas bai taɓa fita saudiya ba tun rayuwa ta yi sai ta ce ni kaɗai ni iya wankan gawa garin nan duk matan musulma ta mutu ni kai mata wankan gawa don aka sai yake akwai mai albashi yayi mamaki ya aka yi habbin ba zazzan da samanta yake aka mata albashi da sauransu ala kulli halin duk garin ita kawai ta musulma da ta iya wankan gawa ko yanzu ana samun ko cikin hausa wanda ke kurin addini ya samu unguwa daya in aka yi rasuwa unguwar mamata aka zuwa a kira da Allah wankan gawa ana ce jira ayi waye duk gida daya biyu ba su iya wankan gawa to sallar gawa ma tana iya zama a ce duk unguwa an taru an cika duk ba iya ba da ke a samu iyaka a garin ruwan hausawa so amma addini ai ba na hausawa ɗaya ba ne kowa ma da kowa ne don haka sai mai ahalar ya ce baya halatta a yi sallar mai mazauni gida mai lafiya ya yi taimama ya yi sallar nafila ko sallar juma'a ko sallar jana'iza sai in jana'iza ta ayyanu gare shi ta waje ba gare shi ta ayyanu gare shi muka bada misali kamar mutum ya ta wasiya kai za ka yi mai sallah kamar mutum kuma a zo ka samu ra'ar alwala ba kamar ke zan kai ka iya sallar jana'iza kai ka iya bada sallah duk wanda ya shiga shirme zai yi to wani yana halatta kai taimama ka yi ko babanka ne ya rasu ba a samu raba ga mutane sun shiga za a sallah za a babanka sallah ba da kai ba ai kaga ko shi za a iya cewa ta ayyana ta ayyana gare ka sai kai taimama sai kai bi sai kai sallah Ya ce wa fara'idu tayammum minti ne muka yi ya kan murmin awa kila ko tati ko ɗaya Ya ce wa fara'idu ta tayammum farillan taimama an niyyatu niyya was sa'idu tahiru da bagire mai tsarki don haka na farko niyya kun tuna a lokacin karatunmu na innamal a'malu bin niyyati arwawai ce duk babin fiqhu niyya tana shiga kowane babi an zo alwala farilla ta farko niyya haka in kana son ma ka samu leakage ko ya ka ce maka me farillan kaza in baka sani ba ka ce na farko niyya ka ci ko menene a musulunci an ce maka wani zo me afarillan alwala ka ce niyya sai ka yi tsayi in baka san saura ba wani me afarillan taimama ka ce niyya na farko niyya me a farillan sallah ka ce na farko niyya me a farillan wankan janaba na farko niyya me a farillan hajji na farko niyya me a farillan azumi na farko niyya kowane babin fiqh inda ibada ne farilla ta farko shine niyya wata niyya shine ya kasan da gangan kasan taimama ce za ka yi da wani ya zo ko ya watsa ma kasa ga fuska da hannu ya wucewa ta ka sai baka kai taimama ba saboda baka da niyyar taimama eh da faɗa aka da kai aka turmuza ka ƙasa aka turmuza ka da hannuwa ka gudu aka taso <laughs> ka da huskarka duk su yi burin Ba baka cewa ga ba ruwa dama na yi taimama a'a baka yi taimama ba sai ka yi niyya lokacin da ƙasar ta samu fuska ba shi ba ne hannuwan ta samu ƙasa ta samu hannu ba shi ba ne sai ka yi niyya sai ka yi niyya ɗaya ɗai niyya wa sa'idu tsahir da bagire mai tsarki wata wanda zakai ya kasance mai tsarki ne wa mashul wajihi da shafar huska wa mashul yadaini ilal ku'aini da shafa hannu zuwa ku'i zuwa wuyan hannu wa darbatul ardil ula da bugun ƙasa na farko walfaru da gaggautawa kamar alwala abinda a gaggautawa ka buga ƙasa ka shafa fuskarka sai ka tsaya ka ansa waya kuka yi ta chatting kafin sai an ji ka ca ah, ki saura hannuwa ko sannan ka shafa hannu a'a ah, ana son ya kasance ka jeranta ka yi sauri wa dukhulul waqti da shigan lokaci wanda zai taimama sai lokaci ya shiga wattisaluhu bis sala da saduwar taimamar da sallah dole kana gama taimamar ka tashi sallah inda malikiya haka ne wata inda malikiya ah, taimama mubih ce ba rafi ba ce mai mube tana halatta maka yi ibada na ɗan lokaci ne ba tana ɗauki hadasin ba ne to haka inda malikiya dole in za ka yi taimama sai lokacin sallah ya shiga don haka baka sallah taimama da karhe goma kuma kana zaman gida ma mizi sa ka yi inda ma kowa mizi sa ka yi taimama karhe goma ai babu ruwa to ka san ko ka samu ruwa kayan sha biyu da rabi lokacin sallah yi ko karfe <laughs> ɗaya don haka inda za ka sallah zahar to sai lokacin ta ya shiga sannan sai ka buga ƙasa sannan suka yi taimama don haka za mu dawo mu sake fassara sai ce wasa'idu abinda ake nufi da bagire inda ake taimama huwa turabu shine turbaya kasa yashi don haka in za a taimama ina ake taimama inda kasa yashi ne zaka ɗebo kasa ka buga ga ƙasa na ɗaya kenan wa ko bungu tubali watan bungu kowa ya san bungu wata an zuba motar yashi sai ka ga wani abu na zuwa kamar duci wani bungu wata in aka fashe ginin laka ko aka waye sai ga bungu ko ya san bungu ko tubali bricks za gan shi kamar kamar dutse amma na ƙasa ne to shi ma ana ana taimama da shi wal hajar ko dutse wani dutse ko ya san dutse dutse na dutse ayi wasalju ko kankara kankara ma ana taimama da ita saboda mis akwai garuruwan da kankara wani magani kankara shi wani kankara abin da ya sani kawai abin da ake sa cikin fridge <laughs> ruwa su yi su yi kankara ko ni gari da ko ina kankara ne in ma ya yi a ƙasa ina zai samu ƙasa snow ya an yi snow an an yi snow a ƙasashen turai sai snow yi sati ɗaya kankara ta narke ba in ka hidda kankara cikin fridge yanzu kai da kankara kawai abin da ka sai a sa ruwa cikin fridge a fesuwa kafin awa ɗaya kankara ta narke saboda yanayin zafin garinmu saboda yanayin zafin garinmu kankara in ka fidda ta cikin fridge awa ɗaya yanzu tana tana narkewa amma a ƙasashen turai sai a yi ruwan kankara su yi sati guda ba su narke ba sati guda kana ganin kankarar da aka yi ga hanya ta laƙe ga hanya saboda yanayin saboda sanyi ne shi ma kamar firjin yake wata ka ce lalle lalle mu ma cikin firjin muke yanzu kankarar gaba ta bushe ba sati guda ga ta ta kasa narkewa kankara ga filin hanya Allah kana takawa kana tafiya a kai a matakin narkewa sati ɗaya to kai ka san kai kanka cikin firij kake watan sanyin garin ya yi daidai da kamar a kankara cikin firijin yadda bata ta ba kewa. haka ana ana taimama a irin wannan wuri saboda ƙasa ƙasa ake samu akwai ba duk duniya ake samun ƙasa ba akwai inda su babu ƙasan don shi anjima zai gaya mana wasu abu ma da ba kankara ba ya ce wal khabkhabu da cabo shi ma cabo wani waje cabo ɗaya ne ba kowa fa yake da duniya fa ba waje ɗaya ba ne kakka yi tsammanin kai tsohon kasuwa akwai ƙasa waye akwai bungu akwai inda babu waɗannan abubuwan gaba ɗaya akwai inda an baka kwangila a ce ka je ka ɗebo ƙasa an baka wahala gaba ɗaya babu ƙasa irin waga ƙasa dai turɓaya ɗaya wani hawi zalika da abin da ya kama da haka ya gaya muna turɓaya ya gaya muna ɓungu ya gaya muna dutse ya gaya muna ƙanƙara ya gaya muna caɓo da abin da ya kama da haka yace wala ya bil jissi al ba baya latta da siminti wanda aka dafa kaga siminti shi ma asali ne kasa ne lime ne an dafa shi an hada shi da wasu abubuwa da wasu cabo da wasu waye amma ba a taimama da shi a ce ai siminti ne ba a taimama da shi wal hasiri ko tabarma sau tabarma kankara sashin ƙasa ne kan yamma tana saukowa sati ɗaya babu da za ka yi kaɓan ɓanɓare ta ayyusu sati ɗaya ba a yi ka ɓanɓare shi masu gani a tv cikin ku da yawa suna gani a baka tabarma duk inda ka ganta fida ta aka yi don haka ba a yi sai a cire ta a yi abin da a kasanta in aka cire tabarma in kankara ce ƙasa a yi kankara in bungu ne a yi in dutse ne a yi in ƙasa ce in turɓaya ce a yi amma dai tabarma fida ta aka don haka ba a yin taimama akan tabarma sai sai ce wal khashabi ko katako itace katako ba ya halatta ka yi a kan katako saboda shi katako ba laƙe shi katako jaye shi aka yi duk inda ka gan aza shi shi aka yi wal hashishi ko haki ba ya halatta inda haki yake duk duk inda ka ga haki akwai inda babu haki sai Allah inda babu haki in ma cabo ne kasan hakin an ci ana yi da cabo sai ka kai hannunka ga cabo wani nahwihi da abin da ya kama da shi wa rukhisa lil maridi an yi rangwame ga marar lafiya fi ha'itil hajari ga gina ko bango na dutse bango ne na dutse sai ya buga hannu ne nan sai ya taimama Wa tubi ko bungu illam yajid munawilan gairahu in bai samu mai kawo mai ba la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha in baka samu mai kawo ma baka sai kai amfani da wayannan sai kai mai sai kai amfani da gina amma ga mara lafiya Ai eh, mu tsaya nan mu kuma fasara sai mu tashi wa sunanuhu sunonin taimama ɗaya mala ya ce faslun wannan fasali zai mana bayani la ya lil junubi dukhulul masjidi baya halatta ga mai janaba ya shiga masallaci wala qira'atul qur'ani baya halatta ga mai janaba ya karatun qur'ani illal ayata wa nahwiha sai dai aya ɗaya ko abin da ya kama da ita litta'awudhi domin neman tsari wa nahwihi da wani abu da ya kama da neman tsari wala ya juzu liman la yaqdiru wa alal mail baridi baya halatta ga wanda baya da iko ga ruwa mai sanyi an ya ce ya hu ya sadu da iyali ne hatta yu'idda al-alata sai yi tanadin ruwan zafi sai yi tanadin abin hashi sai yi tanadin abin da zai wanka da shi na ruwan zafi illa an ya hatalima sai in mafalki yayi fala shay alaihi babu komai gare shi mun gama da wannan don haka mai janaba ba ya halatta ya shiga masallaci ba ya halatta ya kacin ƙur'ani sai dai aya don neman tsari mun faɗi cewa mai alwala abin da baya yi da aka ambato can kamar dawafin ɗakin Allah shi ma mai janaba ya shiga baya yi kamar taɓa ƙur'ani shi ma mai janaba ya shiga baya yi kamar taɓa allon ƙur'ani shi ma mai janaba ya shiga baya yi wannan shi aka ce ma posurity argument babu aula kenan eh, wanda yake ilmin usulul fiqh babu aula waye duk ɗauko shi ne daga duk falsafa ne duk irin wannan ne duk akwai shi abinda mutane kamata su fahimta abubuwan da akwai a ilmi usul fiqh duk akwai su a addinai ma akwai su a fahimtoci da yawa duk filosofi ne duk falsafa ne ilmul kalam ne wani bai bukata addini ka'idodi ne aka kafa da hankali wanda yake akwai su addinin mu ya daidai da hankali da don shi aka samu wa'annan ka'idodi irin na usul fiqh da sauransu amma ka'idodi ne wanda kowa ma yana da su irin babu aula for surety kowa ma yana amfani da irin wa'annan irin wa'annan abubuwan ɗaya eh, sai ce faslun fi tayammum fasalin da zai muna bayanin game da taimama wa taimamul musafiru matafiyi yana yin taimama fi gari ma'asiyatin tafiyan da ba ta sabon Allah ba wal maridu haka mara lafiya li faridatin ga sallar farilla a nafilatin ko sallar nafila wa taimamul hadiru sahihu alhadiru mazauni gida sabanin matafi Asahihu, mai lafiya sabanin mara lafiya wanda yake da waɗannan sharuɗa biyu shi ma yana taimama lil fara'id ga sallar farilla kawai idza khafa khuruja waqtiha in yaji tsoron fitan lokaci muka ce akwai bambanci tsakanin kubcewar jam'i da fitan lokaci baya halatta ka shiga sallah ka yi taimama kana lafiyar kalau kana iya taɓa ruwa kana mazauni gida ba matafi kake ba matafi ko kana da ruwa kana halatta ka yi taimama yana halatta ka yi taimama ko kana da ruwa in matafi kake saboda me saboda matafi gyandama ta yi alwala da ita ya mutu a hanya to ba irin matafiyin yanzu ba ne yanzu matafi a da ci in zai tafiya daga nan zuwa kano dole ya riƙa ruwa ne da zai tafiya ya iya ɗaukar galan biyu ɗaya ka tuna fa zai tafiya yana da wasu kayan tafiya yana da kayan abinci yana da dabino yana da waye da yake tafiya da shi to in ya ɗauka ya tafi in yi ɗauki ruwa ne alwala mutuwa zai yi da haka ga ruwa a jiya ya ce mama don shi ya ce ban da mazauni gida wani malamin mu ya mu labari ya ce a da a madina kasan alhazai masu tafiya aikin hajji a ƙasa da ruwa suka tafiya fa kaka yi tsammanin aikin aikin mai sauƙi ne ba mai sauƙi ba ne ya ce <laughs> wani mutum ya zo da dabino wani mutumin morocco ya ce malamin mai mu labari a madina ya bamu wani labari ya ce a cikin aji ya ce mutumin maroko ya zo aikin hajji da ya je aikin hajji sai ya zo da dabino sai ya aji dabino ko da ya je kewa ya dawo an sace dabino kuma dabino nan da shi suke tafiya domin abinci ne saudiya yanzu kun ka tafi saudiya yanzu ga shinkafa kaza duk duniya ba inda ya kai varieties na abinci kamar saudiya yanzu ko kasashen turai bai kai ko kasashen da sun fi saudiya ci gaba sosai amma in kana buƙatar abinci in ka tafi saudi arabia su kamar wasu wani speciality gare suna dafa abinci abinci mai daɗi kowane restaurant ka shiga suna da har dai in ka shiga aka akalatu sha'abiya abinci na local abinci ala kulli malamin mai bamu labari ya ce wani ya shiga ya zo da dabino dan maroko ne sai ya ajiye jiya kewaya ko da yazo an sace dabino da aka sace da bino sai ce wala ku ke da bino ga zai zo ɗaukar ruwa sai ajin ruwa na gehe ya yi tsaye sai ga wanda ya sace da bino ga ya zo ɗaukar ruwa sai ya kama shi ko gwada aka bincika shi ya sace da bino <laughs> to ka sauka da eh wahala yadda ake wahala wannan fa'in bai na iyaka gila shekara ɗari ko abin da bai shekara ɗari da suka wuce ba saboda kwasa ce da binin kowa in zai je ake haji zai je da abincin garin su da ruwa saboda ga hanya babu ruwa babu famfo lokacin ba ci gaba bale wani ruwan kwalba ko ruwan leda ko ruwan waye saboda haka matafi ko yana da ruwa mutum ya tashi daga nan zuwa Kano daga Sokoto zuwa Kano da galan biyu na ruwa yana da kila wani galan na abinci na waye yana da wani galan littattafai a irin da aka diba zadul ma'ad a hanya ibn qayyim ya rubuta da aka irin mutane da yana da littattafai da yake so ya karanta kila da qur'ani jikati ta yawa da ruwa ne lokacin sallah ya taimama zai yi saboda me saboda bai halatta ya yi amfani da ruwan ya mutu ga hanya ba abin nan zaka zai aje ruwa ruwan sha ne Eh, ruwan sha ne don haka in ya je toilet da dutse zai yi ba zai da ruwa ba annabi ma ya yi haka hadisi na cikin bukhari da muslim da aka dawo daga tabuka aka zo ga hanya ga gyandamar ruwa annabi sassalin shiga daji ya yi biya bukata ta yasa dutse ya tsarki ga ruwa sannan ya zo yasa ruwa ya yi alwala da ruwa ya suna da ruwa enough wanda suna isa su yi alwala amma ba su da ruwa wanda zai isa har ai wankin kashi ai wankin fitsari da ruwa ba suna ga hanya da haka annabi sallallahu ga gyandamar ruwa ya aje ta gefe sai ya yi amfani da dutse ya yi tsarki ya yi tsarkin dutse bai tsarkin ruwa ba saboda ruwan ba za su isa ba sai zo ya alwala ya shafa akan hufi ya yi sallah hadisin mugira ibn shu'ba wanda yana cikin kutubu sita da sun sai don haka matafiyi yana taimama ko ga ruwa irin tafiya ta da amma irin tafiya ta yanzu ma ya danganta daga irin comfort wani tafiyan matafi in ka sauka daɗi Eh, su kaga baka ka da irin wannan matsala amma ko yanzu akwai masu irin wannan tafiya akwai yanzu makiyaya yanzu mutane da ke kiwon shanu akwai wanda ke kiwon shanu su to daga burkina faso su biyo su eh, duk kasashen nan na afirka suna biya inda ciyawa take suna kiwo kaga irin su za su iya taimama ko akwai ruwa saboda ba dole bane duk inda suka biya za su samu ruwa don haka suna iya wannan akwai irin su har yanzu akwai masu duk abin da ke gani an wuce kamar yanzu ana shan ruwan kwalba ana shan ruwan sachet akwai wanda har yanzu suna suna rayuwa sai a hankali har yanzu kamar irin rayuwar da da da da da da da ne Allah ya sauwaka tayyib sai ce wai tayammamul musafiru fi gairi ma'asiyatin mai matafiyi yana taimama tafiyar da ba ta saɓon Allah ba mun faɗi kidnapper in ya tafi wajen kidnapping baya baya taimama baya kasaru wanda zai je Legas sata baya kidnapping baya kasaru wanda zai je wajen caca ko wajen shagiya ko ya je ya kawo kwaya baya kasar baya taimama akan kaulin jamhurul ulama tai in ka ji wani ya ce yana yi zai yi kafa wani dalili akwai masu wannan ra'ayin kuma matsala ce ta fiqhu sa'igalil khilaf wal marid li faridatin haka mara lafiya wanda bai iya taɓa ruwa yana iya taimama sallar farilla au nafilatin ko sallar nafila ya ce wai ta tayammamul hadirus sahi mazauni gida mai lafiya yana taimama lil fara'id ga sallar farilla idza khafa khuruj waqtiha idan ya ji tsoron fitar lokacinta wala ya tayammamul hadirus sahi mazauni gida mai lafiya baya taimama linafilatin ga sallar nafila kana lafiya kalau kana zaman gida unguwar ku kake don ɗaya babu ruwa ka ce bai kai nafila kai taimama kai sallar nafila a'a ka je ka nemi ruwa saboda sau saboda sallar nafila lokacin ta bai fita in baka samu yin nafila ba bayan azhar kai bayan la'asar kai ah, kai bai kafi azhar kai bayan azhar ku kai bayan magariba ba a nafila bayan la'asar yace wala jumu'atin haka baya sallan ah, taimama ya sallar jumu'a wala janazatin baya taimama ya sallar jana'iza illa idza ta'ayyanat alaihi aljanazatu sai in jana'iza ta ta'ayyana ta wajaba gare shi mun faɗi take ta'ayyana gare shi baban shi ya rasu a shi dai iya sallar jana'iza wurin a'a mamaci ya wasiya cewa ya mai sallar jana'iza wannan duk ana yi wa fara'idu tayammum farillan taimama anniyatu niyya Sa'idu da bagiri a tahiru mai tsarki wa masul wajihi da shafa fuska wa masul yadaini da shafa hannuwa ilal ku'aini zuwa ga ku'i zuwa ga wuyan hannu wa darbatul ardil ula da bugu ƙasa na farko wal da gaggautawa wa dukhulul waqti da yin taimama bayan lokaci ya shiga wattisaluhu bis salati da sada taimamar da sallah was sa'idu abinda ake cewa bagire wajen da ake taimama shine huwa turabu turbaya ƙasa ƙasa turaya wadda za a a sheƙa ta bi iska irin kamar yashi ƙasa wa da ɓungu ko tubali bricks wani abu za gani ƙasa ne amma ga ya kamar dutse amma ƙasa ne yana bungu ana ana da bungu wal hajaru da dutse kowa san dutse wal ju da kankara mun yi bayani shi dai wani zai wanda kiman kaji kankara eh kankara saboda wani gari kankara ne da ƙasa gare ku nan to ya fara snow wani gari baya narkewa snow snow ko ina ya cika wurje don haka ana iya taimama akan snow wal khabkhabu da chabo yanzu irin wanda ke kwaɓin laka caɓo ko wanda ke wurin da ake wanda ke cikin gonar shinkafa kila duk caɓo ne ko ina gonar shinkafa irin manyan gonar shinkafa nan da akshin shinkafa nisa ya kasance irin wata thailand ce ita ma da kanta ya kasance kilomita biyar kilomita biyar kilomita biyar gona babba ko ina mutum yana cikin duk caɓo ne lokacin sallah ya yi sai ya taba cabon kawai sai ya yi taimama wa nahwi zalika da abin da ya kama da wannan ya ce wala ya juzu bil jissil matbuhi ya halatta da ƙasa da aka dafa siminti da aka dafa ba ya halatta siminti mutum ya taimama da siminti ce a siminti kamar ƙasa ne tunda an ce ana yi da yashi ana yi da bungu ana yi da caɓo a wannan an ga an dafa shi ba a yi da shi Walhasiri ba a yi da tabarma a ɗauke tabarmar abinda ƙasa a yi ƙasa ce ɓungu ne dutse ne ko menene walhashabi ko katako ko itace duk ba a yi walhashishi ko ko ciyawa wani wihi da wani abin da ya kama da haka wa rukhisa lil maridi an yi rangwame ga mara lafiya fi ha'itil hajari ga ginan laka gina dutse ya buga ta ya yi taimama wa tubi da bungule na ko ne ya samu ma bungulen gina ne ya bungulo ya faɗo kawai ya yi da shi bungu kenan in lam yajid munawilan gairahu in bai samu wani zai ɗauko mai ba saɓani ne mara lafiya ne yana zaune ba kowa ke da ɗan jinya ba ɗan jinya ma gata ne don haka sai yayi yayi amfani da wayannan yayi sallah dai ba a barin sallah ta wuce anan zamu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ya ba lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafin mu assalamu alaikum